bismillahir rahim assalatu wassalamu ashrafil anbiya al mursalin sayyidina wa abdullahi wa ala alihi wa a mutane da yawa suna ta bugo waya suna tambayar mahalikin mala'ika nan da ake kira Ridwan wannan mala'ika mai suna Ridwan shine wanda yake gadin gidan aljanna duk aljannatai ma dai mala'ikan da yake gadin su sunan Ruwanu to wannan mala'ikan duk wanda ya ganshi a cikin mafarki yana nuna zai samu farin ciki madawwami a rayuwarsa sannan har ila yau eh, a anabulisi a cikin littafin sa tadiro mujalladi na farko shafi na ɗari da ashirin da takwas a cikin harfin ra'i abin da yake cewa duk wanda ya ga ruwan a cikin mafarkinsa to lallai yana nuna cewa watan mai tsaron sarki ne ko ɗan aiken sarki aike na alkhairi ko kuma a cika masa alkawari ko kuma wasu bukatunsa su biya to shi zai sa ya ga wannan mala'ikan ko kuma addu'ar da yake an karɓa wannan ɗayan abubuwa guda biyar su ne ake zaton idan har mutum ya ga wannan mala'ika ɗaya daga ciki ne ko dai ɗan aiken sarki aike na alkhairi ko kuma mai gadin sarki ko kuma alkawarin da aka yi mai ya cika an mai alkawari ko kuma wasu bukatun su biya a cikin dai ha'ila wannan littafi na taɗiro aka ci gaba da cewa wanda ya zamanto sarkin garinsu yana gaba da shi ko yana jin haushinsa to lallai in yi mawarkin wannan mala'ika da ake ce ruwan to alhamdulillah sarki zai dawo yana yi da shi yana sonsa matuƙar ma musamman a ce shi wannan mala'ikan ya ɗauki wani abu ya bashi daga itatuwan aljanna ko kuma ya sanya masa wani tufafi daga tufafi mai ado na aljanna ko kuma ya fuskanto shi ko kuma ya saka mashi fuska da abin da ya kama da haka lallai yana nuna cewa Allah zai yarda da wannan mutum da ya wannan mafarkin kuma ni'ima za ta bayyana a gare shi da farin ciki madawami duniya da lahira ni'ima watan ganin wannan mala'ika yana nuna cewa ni'ima ne da kyakkyawar rayuwa da yadda daga Allah wanda ya ga kamar ga yanancin aljanna mala'iku suna kawatan sallama a gare shi Eh, suna cewa ya shiga ta kowane kofa ko suna shigar da shi ta kowane kofa suna nuna mai to Allah zai gafarta mai zai yi afuwa a gare shi eh, kuma zai samu abin da yake bukata a tsawon rayuwar suna alkhairi wanda ya gara ruwan alaihi salatu wasalam wannan mala'ika din to lallai yana nuna cewa akwai gushewar bakin ciki tattare da shi in yana cikin bakin ciki da kuma abin da ya sa zuciyarsa ta daɗi da kuma watan, jin sauƙin rayuwa wallahu a'alam